miliyar ko biliyan dubu biyar da ɗari biyu na sefa ne firaminista mai mukamin ministan kuɗi lamin zen ya bayyana cewa shuɗaɗɗiyar gwamnatin ta ci a matsayin bashi galibi daga waje wani ɗan rajin kare hakkin ɗan adam abdu idi na ƙungiyar fscn ya ce bai mamakin jin wannan labari ba a bankin duniya da asusu lamani na duniya suna jan hankalin Nijar bisa ɗaukan bashi kenan hakika wannan mu ba mamaki mun san da nan ne duk eh kasashen hakika na duniya suna ɗaukan bashi amma bashin da suke ɗauka don a yi aiki wanda za a ga abin shekara ashirin shekara talatin shekara hamsin ba a ɗaukan bashi da sunan ƙasa a yi wasoso Eh, man mai yawa su shine suka yi eh, wa'anga gwamnatotin da suka shure shekara goma sha biyu da wani abu. Firaministan ya tunatar da cewa miliyar ɗari uku na sefa kacal ne ake bin Nijar a shekarar dubu biyu da goma wato a washe garin juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin tazarce. sai dai wani tsohon dan majalisar dokokin ƙasa alumuni gusman na danganta al'amarin da sauyin da aka samu a fannin tattalin arzikin nijar daga wancan zamani kawo yau a matsayin shi na dan banki na kasa da kasa mai girma firaminista ya fi kowa sanin shi da cewa al'amuran tattalin arzikin nijar abubuwa ne wanda suka motsa sosai sun yi hoɓasa don haka ba a kwatanta bashi nijar da lokacin shekara goma sha uku da suka wuce da yau ba su kwatantawa don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun ƙaru sosai kuma abubuwa ga sunan kowa dai ya gani da idanun shi ba akwai aiki wanda shi da hanyoyi da kafa kamfanoni da gina makarantu da sauran ma'aikatu ma'aikatu na eh, na tattalin arziki da tattalin lafiya da sauransu. Da yake amsa tambaya kan batun shirin gurfanar da mutanen da ake zargi da tafkata asa, Lamin Zan ya ce za su damka komai a hannun mashara'anta domin ta yi bincike. To amma wani matashin ɗan siyasa Shaibu Muhammad na cewa ba su da fargaba akan wannan kuduri. Shugaban ƙasa Bazu Muhammad ba ɓarawo ba ne, ba mace amana ba ne. kan mutanen bazum su faɗi mushi 'yan adawa sun sha faɗi mushi haka ɓarawo ne ya kama mai kaya kuma yace zai mushi bincike to wannan mai hankali ya za a yi fassara wannan abu su za su bincike na eh, shekarun da aka yi biyu da rabi na shugaba bazum to su in ba su mana bincike ba mu za mu musu bincike na wata ɗaya da rabin da suka yi kar a tahi allura ta tono galma a dangane da makomar tsohon shugaban majalisar dokokin ƙasa hama amadu wanne daga kurkukun da yake tsare ya tafi ƙetare a shekarar 2021 don neman magani firaministan gwamnatin rikon kwarya ali muhammad lamin zan ya ce suna marhaban da duk wani ɗan nijar ɗin da ke fatan ba da gudunmuwa a lamuran da suka shafi tafiyar ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar